karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International aka kamo kan mita goma sha shida gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na maraice ga kanin labaran duniya. a wani taron manema labarai na duniya da ya jagoranta tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abakar ya buƙaci fannin shari'ar ƙasar ta ɗau mataki kan dokar ta ɓace da shugaban ƙasar ya aina ayyana a jihar rivers dakarun najeriya sun ceto mutane sama da tamanin daga hannun 'yan bindiga a jihar katsina biyu bayan samame da suka kai maɓuyarsu rundunar sojin sudan na dabda da karɓe iko da fadar shugaban ƙasar a birnin khartoum daga hannun dakarun rsf hararen isra'ila sun yi sanadin mutuwar mutane 71 a cikin dare guda a gaza to daga labaran daki-daki tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abakar ya bukaci fannin shari'a a ƙasar da ya gaggauta ɗaukar mataki kan dokar ta ɓaci da shugaban ƙasar bola ahmed tinubu ya sanya a rivers a tiku ya faɗi haka ne a lokacin da yake jawabi a taron manema labarai a safiyar yau alhamis a abuja babban birnin tarayyar najeriya inda ya bukaci 'yan ƙasar da ƙungiyoyi masu zaman kansu da su nuna ƙin amincewarsu kan sanya dokar ta ɓaci a jihar rivers ga kaɗan daga kalaman tsohon mataimakin shugaban atiku abakar. Mun haɗa a nan ne domin mu yi bayani kan barazan da ke tattare da matakin da shugaba Bola Tinubu ya ɗauka a ranar sha-takwas ga watan Maris na sanya dokar ta ɓace a jihar Rivers da kuma dakatar da zaɓaɓɓen gwamna da mataimakiyarsa da 'yan majalisa. Wannan mataki ba wai kawai saɓa wa doka ya ba, babbar barazana ce ga demokuraɗiyya ta yadda gwamnatin tarayya ta karɓi ikon gudanar da gwamnatin jiha. Muna yin watsi da wannan mataki tare da kira ga dukkanin 'yan Najeriya su nuna ƙin amincewarsu kan yadda aka nuna rashin girmamawa ga kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma dimokuraɗiyya. Manyan bukatunmu kan wannan lamari su ne kamar haka. Na farko, janye wannan mataki. Muna kira ga shugaban ƙasa Bola Tinubu da ya gaggauta janye wannan mataki da ya saba da kundin tsarin mulki tare da dawo da zaɓaɓɓen gwamna da mataimakiyarsa da majalisar dokoki. Fassarar kalaman tsohon shugaban Najeriya Atiku Abubakar. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta aike da jami'an tsaro na farin kaya na wata na civil defense kenan dubu goma a jihar Rivers don dake da cigaba da fasa bututun mai da wasu 'yan tsagera suka fara yi a jihar daga ranar Lahadi zuwa talatar wannan makon. kakakin rundunar labi biba bawale wanda ya tabbatar da haka ya ce an ɗora alhakin kare mahimman kadarori da bututun mai a yankin akan jami'an wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan majalisar dokoki daga bangaren 'yan adawa daga mayyar kungiyoyin kwadago ke nuna rashin amincewarsu akan dokar ta bacin da shugaba bola amitin buya ya ayyana a jihar rivers har ila yau muna najeriya sai dai arewacin najeriya inda dakarun sojin najeriya suka yi a eh, nasarar ceto mutane 84 daga hannun yan bindigar da suka yi garkuwa da su tare kuma da halaka wasu daga cikinsu yayin wani samame da dakarun danar ta bakwai da kuma jiragen yakin sama suka kai kan mabuyar sanusi dutsen ma da ke karamar hukumar kankara a cikin jihar katsina wakilin muhammadu sani sado na dauke da rahoto a kai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar katsina dr nasir Ma'azu ne ya sanar da wannan gagarumar nasarar da aka samu da aka yi nasara din wajen daba wani babban barawo ne wanda ake ce masa nusu dutsen ma shi wannan barawon ya yi suna wanda yana daga cikin masu kai farmaki a ƙananan hukumomin malumfashi da bakori da kafur da kuma ita nan karamar hukuma kankara din to an yi samu nasara dai an kashe waɗansu daga cikinsu kuma an kwato a ah, mutum 84 a wajen wannan 'yan ta'adda barayin daji wanda ya hada da maza bakwai mata 24 da kuma yara guda 54 a rika ba da bayanan sirri na waɗannan barayin da kuma informat su saboda dole sai an samu bayanan sirri waɗannan abubuwan za su iya zama sun taimaka domin a samu ƙarshen wannan ta'addanci to koya masana harkar tsaro ke kallon wannan nasara dr bala abdullahi na jami'ar umaru musa da ke katsina masani ne a harkar tsaro. Duba da yanayin yadda ita kanta hukumar soja da sojojin Najeriya suke ba wani abin a zo a gani ba ne don eh, sojojin Najeriya sun kubutar da mutum tamanin babu wani abin a zo a gani. Sannan idan ka kalli ita kanta gwamnatin ma da gaske take gasgatawa gwamnati shi kanshi wani abu ne na cin nasara akan hidimai. Dangane da wannan matsalar garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa. ko a kwanakin baya sai da wasu ƙananan hukumomin ba tsari da jibiya suka yi sulhu da 'yan bindiga domin samun sauƙin wannan matsala aminu sani sado katsina rfi hausa To daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar makwabciyarta. Akalla dakarun jamhuriyar Nijar goma sha uku suka mutu a cikin wasu jerin hare-hare da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai kan sansanoninsu a yankin kudanci da kuma yammacin kasar a cikin ranakun sha uku da sha bakwai ga wannan watan. a galibarka mai ba da shawara kan harkokin tsaro ga gwamnatin sojin kasar ya ce dawowar hare-haren na da nasaba da makarkashiya da wasu ke shiryawa a kasar ga abin da yake cewa konan nan akwai attack tsakanin jaharori biyu wannan ka san da kanka wanga abu in ba da karfi waɗansu mugayen ba wanda nijar ta kore yau ba za su kai eh, wanga lokaci amma fi sabilillahi in mutane suna faɗi gaskiya tun lokacin da cnsp ta hau abubuwa da yawa sun rage ko ina akwai lokacin da za a tashi in akwai rai da lahiya in mutane sun gama kansu wannan abu karewa zai ya kamata yan kasa duka su tashi su kawo gudunmawa kinsu kun san duka waɗanga atak kowace jihar ta kawo niya mai kyau abubuwa da yawa ragewa za su yi ko in ba su kare ba ragewa za su yi sojawa ba su iya su kadai bayan allah su sere kasa mutane su fi duniya mai kyau ta ba sojawa hannu soji bawan allah kamar makafo ne amma in mutane sun fuddo gaskiya hare-hare na ragewa zai ya kamata kowace jihar ta sa Allah gaba kuma ta kawo taimakonta cikin talakawanta ta ba mu hannu da hannu gali barka kenan mai ba da shawara ga gwamnatin sojin nijar ta fannin tsaro rahotanni daga mali na cewa wasu 'yan bindiga sun kashe wani fataccen babban latanin kasar bubu sise wanda ke shugabantar kasuwar dabbobi a birnin bamako daya daga cikin 'ya'yansa ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na faransa cewa 'yan bindigan bisa babura sun tare motar mahaifin nasa a daidai kofar gidansa kuma suka dirka masa harsashi a wuya da kai bayanai daga kamaru na cewa matsalar rashin takardar haihuwa na haifar da kalubale mai yawa daga ɗalibai da ke makarantun firamare musamman ma ta fuskar zana su ta shiga sakandare daga garwa wakilin mu shehu usman ya aiko mana da rahoto a kai Bincike ya nuna cewa adadin yara miliyon ɗaya da rabi ne ba su da takardar haihuwa abinda ke shafar ilimin yaran musamman ma wajen zana jarrabawar shiga sakandare kamar yadda wasu iyaye suka bayyana. Azali Hatu Musa. Wallahi muna fama da matsalar takardar haihuwar yara don saboda in mun ta yi ma sai mun ba da kuɗin takardar haihuwa. Kai kuma kana talakan kanka ka haihu. Jaro Yusufa takardar haihuwa din nan ya shafe mu sosai don zaka yana da yara sun kai guda uku wanda ba su samu karatu ba. Yawan ɗalibai da ba su da takardar haihuwa ya kai kashi arba'in da da bakwai abinda ya sa wasu kungiyoyi irin su UNESCO da UNICEF shigowa lamarin don tallafawa gwamnati. Dr. Tapi Antoine jami'in UNICEF ne. Mun lura matsalar yaran nan na rashin takardar haihuwa yana nan shi yasa muka shigo don tallafawa gwamnati ta tabbatar da yaran sun samu shaidar su na kammala firamare don samun ci gaba da karatun. A cewar jami'in da ke aikin samar da takardar haihuwa a karamar hukumar garwa ta biyu Yakubu Shu'aibu Suleduni suna kokari wajen shawo kan lamarin. Yanzu ma matsalan in mutane ba sa yin Binek ta haɗu da Mary kowane filin haihuwa asibiti an saka mutum na Mary guda ɗaya. Lokaci guda zai rubuta aktin hashi. Matsalar na da nasaba da yadda gwamnati ke tsaurara matakan samar da takardar kamar declaration har izuwa jugement supplétif da yadda wasu ma'aikata ke karɓar na goro daga iyayen. Rilwanu Shehu Usman, Erefi Hausa daga Garwa a jamhuriyar kamaru To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Kafofin yan labarai a Sudan sun ce kere sai rage wa dakarun sojin kasar su kammala kwace fadar gwamnatin kasa daga hannun mayakan RSF a gumurzun da ake ci gaba da yi a tsakanin bangarorin biyu a birnin Khartoum. ga rahoton hawa halliru gwangwazo kusan shekaru biyu kenan aka shafe ana gwabza yaƙi tsakanin sojin gwamnatin da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rsf yaƙin da ake kallo a matsayin mafi muni da ƙasar ta taɓa fuskanta a tarihi lura da ɗimbin rayuka da aka rasa da ma miliyoyin da yaƙin ya raba da musugunan su jim kaɗan bayan faru wannan yaƙi a cikin watan afrilun shekarar 2023 ne rsf ta yi gaggawar karɓi iko da fadar gwamnati da kuma sassa masu muhimmanci na babban birnin sai dai a baya-bayan nan soji na ci gaba da kwato tarin yankuna kafin kafin wannan hoɓɓasa daga sojin na Sudan. RSF ke rike da sassan Khartoum da Omdurman baya ga wasu yankuna daga yammacin Sudan inda take gwabza fada da sojin da nufin kwace da fur da alfashir marika ta ƙarshe da ke hannun gwamnati. Idan har sojin na Sudan suka iya kammala kwace iko da Khartoum kai tsaye za su fada da ƙarfin ikonsu a yankunan tsakiyar ƙasar wanda ke nuna tana buƙatar ƙara ƙarfi a yankunan gabashi da yammacin ƙasar don zama mai cikakken iko. Har yanzu dai dukkanin ɓangarorin biyu sun gaza cimma jituwa ta yadda kowane ɓangare bangare ke shan alwashin ci gaba da gwabza yakin. To akalla mutane 71 Isra'ila ta kashe a Gaza da asibahin yau Alhamis a hare-haren da take ci gaba da tsanantawa kan fararen hular da ke Gaza. A wani yanayi da tuni ta fara rushe gidaje a Nablus bayan da ta baiwa mazauna yankin umarnin ficewa. Ga rahoton Nasir Sani. zuwa yanzu adadin falasinawan da isra'ila ta kashe a gaza kaɗai ya kai 436 bayan dawo da yakin a ranar larabar da ta gabata wadda ya kawo karshen yarjejeniyar tsagaita wutar da ke tsakaninta da hamas ma'aikatar lafiya ta yankin gaza ta ce cikin mutanen da isra'ila ta kashe akwai ƙananan yara guda 183 ciki har da jariri sabon aihuwa da kuma macen da ke tsaka da naƙuda ko da yake ƙasar yahudawan ta ce mayakan hamas kaɗai take kashewa Tuni aka ga tankokin yakin Isra'ila na kutsawa zirin nazarin wadda ya sanya fargabar barnar da Yahudawan za su yi a yankin ya iya zarta wadda suka yi a baya. A wannan karin Isra'ila ta kara ɗaya yankunan kudanci da arewacin Gaza ta yadda take kai hararen ba kakkautawa wadda ke nuna Falastinawan ba su da nasara. Can a yammacin gabar kogin Jordan da tun farko dama Isra'ila ba ta tsakaita da kai hararen ba duk da shiga yarjejeniyar tsakaita wuta sojojin na ci gaba da kaman ɗimbin fararen hula galibi waɗanda ke wallafe wallafan adawa da hararen kan Gaza. Har yanzu dai Amurka ba ta ce komai game da hare-haren na Isra'ila a Gaza da kuma karya yarjejeniya daga bangaren Netanyahu ba, ko da yake bayanai na nuna cewa da cikakken goyon bayan Washington Isra'ila ke kai waɗannan hare-hare lura da ɗan makaman da Donald Trump ya damƙa mata jim kaɗan bayan hawansa mulki. To, Madalla Gada Nasir Sani, to a yau 20 ga watan maris ana gudanar da bikin zagayowar ranar da aka kafa kungiyar francophonie wadda ke fafutukar raya harshen faransanci kenan a duniya harshen da yanzu haka mutane kusan miliyan 321 ke a magana da shi a sassan duniya to domin sanin tarihin kafuwar kungiyar da kuma mahimmancin wannan rana kai tsaye muna tare da abdulkarim ibrahim shekar barka da zuwa to kungiyar wadda ake kira oef a yau wato an rattaba hannu kan yarjejeniyar kafa ta ne a ranar 20 ga watan maris 1970 a birnin yamai na jamhuriyar niger kuma babbar manufar kafa ta a wancan lokacin shine haɓaka harshen faransanci a duniya mm. shawarar kafa kungiyar ta samo asali ne daga kasashen da faransanci ta yi wa reno wata mm. mulka ba wai ita da ba bada shawara kafa kungiyar ba musamman kasashe irin su niger tunisia cambodia da kuma canada su ne sahun gaba mm. a yau dai kungiyar tana kunshe da kasashe 91 a matsayin mubobi kuma hamsin da uku daga cikinsu suna da wakilci irin na dindindin hmm. yayin da sauran ke a matsayin 'yan kallo daga cikin mutane miliyan 321 da ke amfani da wannan harshe kaso 60 cikin ɗari suna zaune ne a nahiyar afirka ma'ana dai a afirka ne aka fi maganar harshen faransanci a duniya ko baya ga haka kuma jamhuriyar demokradiyyar congo ita ce jagora baya ga faransa ita ce a matsayin ta biyu da aka fi amfani da wannan harshe na faransanci a duniya to ko wannan na nufin cewa kasashen da ke cikin kungiyar dukkanin su faransa ce ta yi musu mulkin mallaka a'a ba dukkaninsu ba akwai waɗanda da mari na ingila ne korinan portugal misali irin su ghana cyprus da kuma angola dukkanin su mambobi ne a kungiyar ka kuma bari barinan faransa bane eh, abin tuni anan shine kasashe 21 ne suka kafa wannan kungiya wadda aiwata wayar daga mambobi 93 wato bai ga haɓaka harshen faransa ko akwai wasu abubuwa na daban da kungiyar ke aiwatarwa? tabbas tattalin harshen faransanci shine jigo wajen kafa wannan kungiya ta uef amma kuma akwai wasu batutuwa kamar su ilimi tattalin al'adu zaman lafiya ina demokaradiyya da kuma haƙƙin bil'adama a matsayin waɗanda take gwagwarmayar tabbatar da su a duniya hmm. domin aiwatar da waɗannan abubuwa kuwa kungiyar na taimakawa ta hanyar samar da kayayyakin aiki a cikin makarantu na kasashe mambobinta. To sai dai ga alama akwai baraka a cikin kungiyar inda hatta kai ga wasu ma sun sanar da fice wasu kamar Nijar akwai Burkina Faso ko Mali. Eh haka ne a daidai wannan lokaci da kungiyar ke cika shekaru 55 da kafuwa a duniya ba hmm. kasashe irin su Burkina Faso kamar da ka faɗa da Nijar da kuma Mali sun sanar da ficewa daga kungiyar. kuma shawarar wata sanarwar haɗin gwiwa da kasashen suka fitar mhm. sun ɗauki wannan mataki ne saboda su lura cewa a maimakon taimaka musu don shaya kan irin matsalolin da suke fama da suna tashe-tashen hankula hmm. da kuma rashin kyakkyawar demokuraɗiyya sai ƙungiyar kawai ta buge da yi musu zagon ƙasa da kuma kafan zuka. Ah, to lallai kamun gode kwarai da gaske abdulkarim. to madalla. To labaran kenan sun ka zo muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. to yanzu lokaci ne domin labarin wasanni abdullahi isa ya michael christian a gaishe ka naji kana ranar raya harshen faransanci ba kai mm. faransanci eh, ba kwarai da gaske aida da lokaci da mun da mun buga da kai <laughs> to madalla injin dai ba dan ba za mu je ah, ah. to madalla michael christian a nan dai aka zabi sabuwar shugabar ko in ce sabon shugaban kwamitin shirya wasan olympics na duniya kuma an zabi christy coventry na'am christy coventry yar kasar zimbabwe abin mamaki michael farar fata eh, fata ya san abin akwai farar ta wannan ƙasa idan ka tuna lokacin da robert mugabe yake ta gwagwagwa da su akan mhm. gonaki eh, to ka san akwai su ɗan suna ma da yawa to hmm. chris coventry mai shekaru 41 idan ka ganta kuma za ka iya cewa ta habar hamsin Eh, <laughs> kuma ah, mijinta ko in ce mai ɗakin teron Stewart wanda ya fice a fannin da ya shafi bangaren ah, ninkaya a ah, wannan zaɓe da aka yi karo na 144 hmm. wanda aka shirya a ƙasar Girka a yankin Costa Navarino. Hmm. Michael Christian zaben shi ne wanda ya kawo ƙarshen shugabancin Thomas Bash wanda ya shafi shekaru sha biyu hmm. yana rike da wannan mukamin. jima yana ɗanawa. Sosai. to kuma in takara bakwai ne da suka fafata yayin wannan zaɓe wanda sama da ɗari suka fito daga sassan duniya inda suka kaɗa kuri'ar su domin zaɓen wannan mata wadda kuma ake kyautata zaton watakila za ta kawo sauyi duk da cewa ta ɗau alkawari na ganin ta taimaka wa matasa domin su cimma muradunsu hmm. na yin fice wajen wasannin motsa jiki a mataki na duniya. to sai mu ce dai Allah ya taya ta riko a gurguje Michael Dusser sauran lokaci hmm. to bari mu je kungiyar kwallon kafar japan da ta samu tikitin zuwa gasar cin kofin duniya na shekarar 2026 bayan da ta doke kungiyar kwallon kafar bahrain da ci biyu da nema kuma rukunin kungiyoyin yankin asiya haka kasar japan ita ce ta farko ta samu tikitin farko na zuwa wannan gasa hmm. kuma michael kudus za ka dai kallo ya kuma bangaren ƙungiyoyi a kasashen duniya hmm. inda a mataki bangaren afirka za a iya cewa mozambique ta doke uganda da ci uku da daya yanzu haka ana cikin fafata tsakanin zimbabwe da kungiyar kwallon kafar jamhuriyar benin saliu kuma na fafata da kungiyar kwallon kafar gini biso malawi na karawa da namibia akwai wasa tsakanin da Murtaniya sai wasa tsakanin Libya da Angola. Kuma za a ci gaba daga murgumur zuwa har zuwa gobe. Najeriya ma za ta fafata da Rwanda kenan na gobe idan Allah ya kai mu. To muna godiya kwarai da gaske Abdullahi Isa. Madalla. To yanzu kuma lokaci ne na sharhin jaridu Hawa Lurgungwazo ta shigo barka da zuwa Hawa. Barka da aiki Michael Kudusin. To akasarin manyan jaridun Najeriya irin su Daily Trust, Vanguard, Punch, Premium Times, The Guardian da kuma Solis Base sun wallafa mm. labarin da ke cewa majalisar dattawan kasar ta amince da kafa dokar ta baci da shugaban kasa Bola Tinubu ya yi a jihar Rivers mm. tare da dakatar da gwamnan jihar Simina Laifu Bara da mataimakiyarsa da kuma 'yan majalisar dokokin jihar. Bayan ma majalisar wakilai ta amince amince kenan sosai kuwa za ce gaba ɗaya majalisun dokokin da sun amince da wannan wannan haka yake michael kudusan mm. to dama dai ka san ana buƙatar kaso biyu cikin uku na 'yan mm. majalisu su amince da matakin kafin ya zama doka ko da yake rahotanni sun ce mafi yawan 'yan majalisun ba su halarci zaman na yau alhamis ba amma majalisar ta yi amfani da saƙon murya wanda aka fi sani da voice note wajen jin ra'ayin 'yan majalisun sosai kuwa to mm. kuma waɗanda suka amince suna da rinjaye wanda ah. ya tabbatar da cewa majalisar ta amince da wannan doka. Lallai an buga aiki sai dai kuma sun ce aika aika aka yi. To ka san kafin amincewar majalisar 'yan adawa a kasar sun gudanar da taron manema labarai a hmm. Abuja ƙarƙashin jagorancin tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar na hmm. jami'ar PDP hmm. inda suka bugaci majalisar dokokin kasar da kada ta amince da dokar har ma suka yi kira da Tinubu da ya gaggauta dawo da Mubarak da mataimakiyarsa da kuma 'yan majalisu zuwa kujerunsu oh. abinda za a iya cewa Tinubu da majalisar fato ba su ji ba sun yi birs da wannan kira sun yi kunnen uwar shegu da wannan kira da amma kuma wani abun mamaki da ita kuma jaridar eh. People's Gazette mm. da ake wallafa ta a Najeriya ta rawaito ta ce yan majalisar dokokin fa sun karbi na goro kafin amincewa da dokar ta shugaba Tinubu jaridar ta ce rahotannin da ta tattara daga wasu yan majalisu sun shaida mata cewa sun karbi zunzurutun kuɗi dala dubu ashirin da biyar yayin da wasu suka samu dala dubu sha biyar tsakanin daren jiya laraba zuwa wayewar garin yau alhamis alhamis lallai sun samu makudan to dai ko da yake jaridar ita ta ce sanata saryake dixon na pdp ya hmm. shaida mata cewa shi ba a zo masa da wannan bukata ba eh. to amma fa ta ce dukkan waɗanda ta tuntuɓa 'yan majalisun banda wannan sanata duk sun shaida mata cewa fa sun karɓi waɗannan kuɗi to daga hmm. najeriya bari mu leƙa ƙasar saudiya inda jaridar arab news ta wallafa labarin da ke cewa yarima mai jiran gado muhammad bin salman da firayim ministan pakistan muhammad shehbaz sharif sun gana a birnin jidda da inda suka tattauna kan batutuwa da dama musamman kan yadda za su karfafa dangantaka a fannonin tsakanin kasashen biyu da kuma matakan ci gaba da ake ta samu a alakar ƙasa da kasa a faɗin duniya. To ita kuma jaridar The Guardian da ake wallafawa a birnin London na Birtaniya ta wallafa labarin da ke cewa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ba su tattauna da shugaba Donald Trump ba kan Amurka ta mallaki tashar makamashin nukiliya ta zaporishiya ba. To mun gode kwarai da gaske hawa. To al'ummar jihar Cross River da ke kudu maso kadancin Najeriya sun buƙaci gwamnati ta farfaɗo da wajen shakatawa wannan da yawon bude ido da kuma kiwo mai suna Obudu Cattle Ranch wanda ya shafe sama da shekaru goma baya aiki. To a halin da ake ciki dai wajen ya zama a wata kungurmin jeji duk mahimmancin da kwata duk da mahimmancin da yake da shi a tattaga tattalin arzikin jihar. To daga Kalaba wakilinmu Murtala Adamu ya haɗa mana rahoto a kai. wurin shakatawa na ubudu da aka fi sani da ubudu katin ranch a turance ya kasance ɗaya daga cikin wuraren shakatawa a najeriya da suka yi fice a shekarun baya inda marigayi tsohon shugaban kasar najeriya umar musa Yar yar'adua ya taɓa ziyarar wajen da kuma tsohon shugaban kasar liberia charles taylor lokacin da yake gudun hijira bayan yakin basasar kasar sa sai dai daga baya gwamnatin jihar kuresiba ta yi watsi da wajen ɗaya daga cikin ma'aikatan wajen da ya nemi na saka sunansa ya shaida mun irin halin da wajen yake ciki. Ki ba komai a kan wajen za ka wajen ya zama juji tun kayayyakin da tsohon gwamna donald duk ya sanya a can ne kuma sun lalace don haka a halin yanzu ba a yawon bude ido a wurin ba shakatawa da yawon bude ido kadai ake yi a wajen ba har da kiyo da sarrafa madara da kuma nama wajen yana da faɗi da ya kai hekta dubu ashirin da hudu wata ziyara da ministan ci gaba da kiyo idi muktar mai ya kai ya ba da tabbacin za su haɗa kai da gwamnatin jihar domin farfado da wannan bangaren. Very Mun tattauna muhimman batutuwa da gwamna don yin haɗin gwiwa ta yadda za mu farfaɗo da wannan waje na shakatawa yawon buɗe ido da kuma kiwo. Waje ne da ke da matukar muhimmanci ba ga jihar Cross River kaɗai ba har ma ga gwamnatin tarayya. Za mu gyara hanyoyin da suka lalace su ma ma'aikatan da ke aiki a nan za mu dawo da su domin farfaɗo da wannan wuri. Basi Uban wani ɗan ƙaramar hukumar Obudu yana fatan wannan gwamnati za ta yi tsaye wajen tabbatar da takar karbe aikin daga wasu tsofaffin 'yan kwangila da suka kasa yin aikin da aka basu a baya. So hopefully and the government has recovered the abin da ke faruwa a wurin gwamnati ta ce ta dakatar da kamfanin da aka bawa kungila a baya da suka wawure wurin muna fata lamarin zai canja babu kuɗin shiga tunda mutane ba sa zuwa ziyarar wurin don haka babu abin da ke faruwa a wurin rata bangaren gwamnatin jihar kurasiba kowane irin mataki take ɗauka na farfado da wannan wurin mataimakin gwamnan jihar peter ode ya ƙara jaddada ƙoƙarin da gwamnati ke yi na farfado da wajen a madadin gwamnatin jihar kurasiba Ba a shirye muke mu haɗa kai da ma'aikatar kiwo ta ƙasa ta gwamnatin tarayya domin farfado da wannan katafaren waje mai mahimmanci wa budukacin ranci ba waje ba ne kaɗai na kiwo a har yawon bude ido tabbas wannan wuri zai laƙume magudan kuɗi domin farfado da shi. wani irin hayoyi ya kamata a gwamnatin najeriya ta bi domin shiga jerin irin waɗannan ƙasashe masanin tattalin arziki dr muhammad ma'az ya bada shawara kamar haka. gaskiya bunƙasa irin waɗannan wuraren waɗanda za su kawo muna da kuɗaɗen waje kasancewa shi kashi tourism din mutane da ke tahowa za su ga dama da za su iya samu ta investing so yana da kyau gaskiya gwamnati ta mai da hankali ta gyara wurin nan nan gaba za a samu shigowar kudaden kasashen waje a wannan wurin wanda yake zai taimaka ma tattalin arzikin Najeriya ana sa ran nan gaba jihar Cross River za ta kasance jerin kasashe irin su China Egypt Singapore da suka shahara ta wannan fanni Murtala Adamu Kalaba RFI madalla Ƙungiyar lauyoyin Najeriya ta bayyana rashin amincewarta da matakin da shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka na dakatar da gwamnan jihar Rivers Emina Layi Fubara da majalisar dokokin jihar tare da naɗa kantoman soji. Ƙungiyar tare da jam'iyyun adawa da kuma wasu masu sharhi na cewa matakin ya saba dokar ƙasa. Dangane da wannan matsayi, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da masanin shari'a barista Solomon Dalon wanda ya gabatar da tsokaci a kai ga yadda wasu kuma ta gudana. barista solomon dalun a matsayinka na masanin shari'a me za ka ce akan wannan mataki na shugaban ƙasa a karkashin tsarin mulki sashi ta ɗari uku da biyar daga ɗaya zuwa biyar ya ba shugaban ƙasa na Najeriya iko ya ayana doka ta baci a bisa ga su sharadu. In akwai tarzoma wanda zai kawo rasa rayuka shugaban kasa na iya na doka ta baci. In akwai barazana ga lafiya ko saboda wata cuta da za ta shiga cikin al'umma ta shiga al'umma kamar aloba yana iya ayana idan kuma an kawo wa Najeriya hari da yaki daga kasan waje yana iya ayana ta doka ta baci kuma shi gwamna ma na jihan idan yana da kyakkyawan yakini cewa akwai barazana ga zaman lafiya yana iya nema a aya na doka ta baci. Domin ba shi da iko a karkashin tsarin mulkinmu ya dakata da demokradiyya, ya dakata da majalisa, ko ya dakatar da gwamna. Ashe ana iya cewa matakin shugaban kasar kamar ya dace kenan tunda an samu rikici a jihar Rivers tsakanin gwamna da 'yan majalisu daga bisani an samu fasa bututun mai wanda Najeriya da shi ta dogara wajen samun kudaden shiga. Duk da haka ba za a lamunce karan wanda shi shugaban kasa ya yi da mulki ba. Hanyoyi wanda za a cire gwamna yana bayanai a sashi na da takwas. Ko da ana tashin kiyama ne a wannan jiha abin da zai yi shine zai aya na doka ta baci ya kawo sojoji da jami'an tsaro a kwantar da shi gwamna yana aikinsa na gwamna kamar yadda shi shugaban kasar goodluck jonathan ya yi a jihohin borno da eh, yobe da adamawa kuma a wancan lokacin mataimakin shi shine gwamnan borno ba cire shi ba yana ofishinsa kuma aka ayana doka ta baci yanzu ana iya cewa dakatar da gwamna da 'yan majalisu shine shugaban kasa ya saba ka'ida amma ba kafa dokar ta bacin ba kafa doka ta baci ya yi daidai amma dakatar da gwamna da 'yan majalisa ya wuce gona da iri ya yi wa tsarin mulki karan saye hasari ne ga demokradiyya yanzu tun da ya riga ya ayyana ya kai wa majalisa domin ta amince wani mataki ya kamata shi gwamna fubara da 'yan majalisun rivers su bi domin dawo da demokradiyya a rivers kofa na farko shine aya na wannan din ba shine karshen tabbatar da doka ta ba sai dai majalisa in ta tabbatar da shi saboda haka ina kira ga majalisar tarayya da su kare demokradiyya su rufa ma Najeriya asiri da kuma kada su dawo da mu kuma cikin tabo ki amince da koran gwamna da majalisa amma su amince da doka ta baci idan sun gamsu da bayanin asiri kofa na biyu shine kubura ya ruga zuwa kotun koli na Najeriya neman fasaran hukunci wanda wannan kotun ta yi a cikin shari'ar da aka yi tsakanin Yeshua Dariye da majalisan Dokoki na Jihar Plateau. wanda kotu koli ta ce shugaban kasa ba ya da iko ya kore gwamna su majalisa. Barista Solomon Dalun mun gode sosai. Na gode editor chief. To karshen kashi na farko na shirin kenan sai maimacin kanan labaran da muka ji mun ji cewa wani taron manema labarai na duniya da tsohon shugaban mataimakin shugaban mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ya buƙaci fannin shari'ar ƙasar ta dawo mataki kan dokar ta ɓace da shugaban kasar ya ayyana a jihar ha kuma rundunar sojin sudan na dabda da iko da fadar gwamnatin ƙasar a birnin khartoum daga hannun dakarun rsf hare-haren isra'ila sun yi sanadin mutuwar mutane 71 a cikin dare guda a gaza to yanzu kuma bari mu tsahirta da wannan To madalla Ramadan Karim sai shirin na gaba. To yanzu kuma bari mu je ga shirin na gaba.